yana eh, so dawa da shi ne fuskar awa eh kawai da sai ku bane da yin gama sai tashi a san waya sai saboda tana da tana da wannan gida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله على نعمة الصيام الحمد لله على نعمة القيام الحمد لله على نعمة الصدقات والأعمال الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون وحييكم بتحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu لعل ما mai ما mai komai wanda cikin ikonsa cikin kaddararsa ya nuna mana wannan yini yau juma'a bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace yau bakwai da watan maris dubu ashirin da ashirin da biyar allah sa mu dace tsira da amincin allah su tabbata da manzon namu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayin gidansa da sahabbansa da kuma dukkan waɗanda suka muminai da suka biyo gurba a kan wannan tafiya allah sa mu kasance a ciki a ta daga nan zuwa ranar tashi da kiyama allah ta mu dace a ci gaba da tafsirinmu ci gaba da tafsirinmu ci gaba ci gaba da tafsirinmu watan wannan wata mai alfarma watan ramadan karatun qur'ani da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace iya wani bukatu mu a cikin wannan wata na wata Ramadan bayan Allah lokaci na tafiya yau bakwai ga watan Ramadan kamar da muka fi ana azumi ana ibada kuma muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana wannan ibadun mu labarin ga bako da muka samu barcewa ne bako kusan wurin kwana takwas yana tare da mu wannan shi ne babban malami shahararren malami da aka san shi profesa jamil yusuf zarewa yana karatarwa daga university daga zaria um, abin bello university kuma ya gama doktorarsa daga jami'in na islamiyya daga madinatul munawwara ya rubuta littattafai ya kai na Hausa wanda ya rubuta ya kai kusan wurin ko 25 wanda ya rubuta da larabci kuma ba su da iyaka akwai wani bakar mai littafin da ya rubuta ana ce mai bakatu da shari'a wanda littafi sai ka shiga ma saudiya library saudiya za ka ga ana sayarwa kuma ana karantar da littafinsa kuma a yawancin wasu jami'o'i na saudiya to allah ya sa yanzu yana tare da mu kuma ba saboda komai ba saboda ya yi musharaka da mu cikin wannan wata mai alfarma to kuma bisa dukkan shi kuma abin da ya ango ya ce akwai sura da ya zama da suna da muhimmanci kuma suna da amfani sosai surori duka suna da muhimmanci suna da amfani amma wannan sura da ya zaba ya zabi ya ce zai zo ya fadakar da kansa da mu dukanmu ne suratul al'am wannan suratul al'am tana karantar da mutane tauhidi suna Allah subhanahu wa ta'ala da kuma fahimtar girma Allah da fahimtar rayuwa kai daga na ka fito kake daga na za ka da kuma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci dan adam ya yi to shi sa wannan wani jaraba ta ne da mu dukan mu za mu samu amfanin sa saboda ba ba dawwama zai kasance tare da ni ba nan masallaci ne saboda Allah an yi Allah ku ya kada a bata mana wannan zama saboda Allah ku yi hakuri saboda Allah ana azumi ba da kasawa ana azumi ba juna saboda Allah ya ku eh, a ci gaba da saurari yanzu zan yi da malami ya ci gaba kamin mu yi mu ci gaba da karatu na tafsiri shi ma zai yi nashi mukaddama da kuma da aka saya wanda ke so ya raka Qur'ani ya ci ya sharaka da tare da mu wanda kuma yake so ya saurara kuma to muna da cikin suratul an'am insha Allah بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى مسلاتنا سبن wanda yake Lawrence Great a birnin London a United Kingdom a wannan yammaci wanda shine yammacin bakwai ga watan ramadan 1446 wanda ya daidai da ranar bakwai ga watan mars 2025 kamar yadda ya shafi raza babban limamin wannan masallaci ya gabata. babban dalilin da ya tara ma'ana shine ci gaba da tafsiri wanda muka faro wanda kamar yadda muka sani a ranakun juma'a da asabar da lahadi muna yin hausa zalla litini talata laraba da alhamis mukan hada da turanci yau kusan duk waɗanda suka halarta suna jin hausa ga sarkin europe nan ga wazir nan ga wani nan duk ga an da kama na najeriya ko ghana yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kuna na kuma indi khaza'inullah ayata hamsin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنجح نعم نعم الله سبحانه وتعالى يكتشف قل لا أقول لكم يا kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ce la aqulu lakum indi Allah ni fa ban ce muku ina da taskokin Allah ba mana taskokin da Allah yake azurta mutane ba hannuna suke ba ni bawa ne kuma mutum ne kamar wala mulgai ba ni ban san gaibu ba duk abin da ya ɓuya Allah ne ya bawa kansa sani amma ni ban sani ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suratul jin alimul ghaibi fala yuzhiru ala ala gaibi ahada Allah shi ya san gaibu ba wanda kuma yake buɗawa gaiba, sai wanda ya yi da shi saboda haka wannan yana nuna mana manzanni da raguwar bayan Allah ba su san gaibu ba duk abin da suka sani na gaibu to Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sanar da su wani bangare kuma daga cikin abin da yake nuna Allah ne ya san gaibu a nan sallallahu alaihi bai san gaibu ba sai abinda Allah ya sanar da shi Shi akwai lokacin da sarƙa tana na aisha ta ɓata aka yi ta nema aka daɗe har da annabi sallallahu alaihi wasallam ana nema sai bayan ɗan sha wahala da wani raƙumi ya sai aka ga ashe tana ma ƙarƙashin raƙumin duk ba su sani ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala alamul gaiba ni ban san gaiba ba wala aqulu lakum inni mara kuma ni ban ce muku ni mala'ika bane ni ba mala'ika bane a anan da Allah subhanahu wata'ala ya ce da nan sallallahu da shi ba mala'ika ba ne. shin wannan yana nuna cewa kenan mala'iku sun fi mutane daraja sun da nan gurin nan sallallahu yana faɗan abubuwan da ya bambanta da ragowar mutane wannan matsala ce wacce malamai suka tattauna shin da mala'iku da mutane waye ya fi daraja akwai waɗanda suke ganin cewa mala'iku sun fi mutane daraja daga cikin abin da yake nuna haka shine saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa layyatan kifal masihu an yakuna abdan lillahi wala malaikatu mukarrabu yace ko masihu dan maryam ba zai ji nauyi ba ba zai ji kyama ba idan ya zamanto bawa daga cikin bayan Allah kai ko mala'iku ma makusanta ba za su ji nauyi don su zama bayan Allah ba sai suka ce wannan yana nuna cewa kenan mala'iku sun fi mutane daraja sannan da hadisin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a hadisi kudusi yake cewa wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min mala'in idan ya ambace ni a wasu cikin wasu mutane to ni kuma zan ambace shi a cikin mutanen da suka fana shi idan ya ambace ni a cikin wata jama'a to ni kuma zan ambace shi a cikin jama'a da tafi jama'a shi to kaga anan abin da Allah yake nufi da mala'un a gurin yana nufin mala'i to sai wasu malaman suka kafa hujja da cewa waɗannan dalilan suna nuna mala'iku sun fi mutane daraja akwai malaman da suka ce a'a mutane sun fi mala'iku daraja saboda Allah subhanahu wataala yake bayani akan mutane a suratul bayyina yace innal ladina amanu wa amiru salihati أولئك ce ne ulaika ولن bariya waɗanda suka yi imani kuma suka aiki na garke ce ulaika hum bariya waɗanda suka yi aiki na garke imani ulaika hum a cikin halittu to wannan sai suka ce wannan yana nuna kenan waɗanda suka yi imani daga cikin mutane sun fi mala'iku daraja na biyu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi wa innal mala'ikata la tabu hatta li talib ilmi ridan bima yasnau mm. su kansu mala'iku suna ajiye su a ƙasa ga wanda yake neman ilimi saboda yadda da abin da yake aikata suka ce to wannan yana nuna cewa kenan waɗanda suka yi imani daga cikin bayan Allah to su ne suka fi ko fiye da mala'iku sannan suka ce to gashi ma abu na zahiri lokacin da annaba adam aka halice shi suwaye suka mai sujjada suwaye suka mai sujjada mala'iku suka ce to wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa mala'iku ba su kai darajar 'yan adam ba ala lihal hal annabawa daga cikin mutane sun fi mala'iku daraja amma inda saɓanin yake kawai raguwar mutane irin ya ce in attabiu illa ma yuha ilayya ni ba iya abin da Allah ya yi min wahayi da ke bi ba wani abu da nake kirkirowa daga wajena Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yutiqu anil hawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana ta san zuciya in huwa illa wahayi muha abin da yake faɗa wahayi ne da Allah ya masa amma shi baya yin magana ta san zuciya abin da ya faɗa wahayi ne Allah subhanahu ya nuna irin yadda Annabi sallallahu ya waje bai tsaya iya abin da ya gaya wata a suratul haqa yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil inda Annabi sallallahu zai kirkiri wata magana ya faɗa ya ce mu maka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la akhadna bil yamin za mu rike shi da hannun dama ka wasu suka fassara saboda yawanci hannun dama ya fi hannun hagu ya fi hannun hagu karfi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da lafazin hannun dama a nan gurin wala qata'ana min ulwati da mun yanke masa wata jijiya da take jikinsa saboda haka iya abin da kuka ga abin da na kawo muku daga Allah yake wannan sai ke nuna mana maganar annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ta inganta to daidai take da alkur'ani mai girma wajen kafa hujja da kuma wajen cin aiki da ita saboda da abin da yake na alkur'ani da kuma abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa na hadisai to dukkansu daga Allah maɗaukacin sarki shine ma'anar in attabi illa ma yuha ilayhi kul ka tambaye su hal yastawi a'ma wal basir yanzu wanda ya imani da Allah da kuma wanda ya yi imani da Allah za su taɓa yin daidai ba su taɓa daidai ba saboda shi wanda ya imani da Allah yana gani da hasken Allah da ayoyin Allah shi kuma wanda bai imani da Allah ba yana cikin duhu na jahilci da kuma na kafirci kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur yana fitar da su daga dafai zuwa ga haske wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri yukhrijunahum min an yukhrijunahum ah, eh, eh, min an ila su kuma wadancan min adh-dhulumat ila an-nur Allah yana fitar da su daga duhu zuwa haske su kuma waɗanda yana fitar da su daga haske zuwa duhu ina fatan mun gane afara ta tafakkarun yanzu ba za ku yi tunani ku gane irin yadda ayoyin Allah suke ba ku gane irin yadda hakikanin lamara suke tafiya ba na wa'azirbi وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من ولا شفيع لعلهم يتقون الله يأتي وأنذر به الذين يخافون شي وانا القرآن كي وأنذي كي غرغئي دشي ga waɗanda suke jin tsoron an yi shiru ila waɗanda suke jin tsoron ranar da za a tashe su a Allah madaukakin sarki ya mutu ya kai ya karbi wannan yana nuna mana cewa ba kowa bane in ya karanta alkur'ani zai masa amfani wanda yake tun tsoron allah kawai shi ake yi wa wa'azi da alkur'ani fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'i kai wa'azi da alkur'ani wanda yake jin tsoron narkona saboda haka in ka ji kana karanta alkur'ani ko ana wa'azi ba ka jin tasirin komai to yana da kyau kai tambaya game da imani ya kamata ka yi tambaya game da imaninka akwai wani mai kuɗi wanda ya zo ya zauna yana jin wa'azi to dama matarsa ba ta jin daɗin zama da shi saboda haka da ta ga yana wa'azi ana wa'azi ana wa'azi sai ta ga kawai yana ta kuka yana ta hawaye sai take ta farin ciki cewa Allah ya yarda lamuransa za su gyaru tun daga ana karatu kuma har ma yana kuka saboda haka bayan an gama sai take tambayar shi ta ga ana wa'azi yana ta kuka alhamdulillah sai ce a shi ba wa'azin ba ne ya sa shi kuka ya ce abin da ya faru shi ne shi wanda ya yake wa'azin gemunsa ya yi kama da gemun wani bunsirin shi da ya mutu to ya tuna bunsirinsa ne shi ne ya ce da kuka <laughs> ai ba ya saboda ita tana ta farin ciki ya samu jawa shi ne ce mata a'a wallahi bai ma duk abin da ke ba amma da ya suna mai da bansirin saboda bansirin yana da gemu shi ma kuma wannan ustaz sun yana da gemu su a takaice ba kowa ba ne idan ya ji wa'azi wa'azin nan yake masa amfani ba kowa ba ne idan ya yi sallah wannan sallar take tsawa mutum ya shiga kai ta yanzu akwai wani ɗan kasuwa wata rana an kammala sallah ta ya zo wajen limamin ya ce liman yau sallar ka bata cika ba ya ce a shi ya yi duka rako ya ce a bata cika ba ya ce to ta aka yi ka gani. ya ce shi idan aka fara sallah a lokacin ne ya yake samun dama yana yin lissafe-lissafen shi saboda haka yau ya ga an kammala sallah bai kammala lissafi ba wannan ita ce hujjarsa da ta sa yake ganin cewa lallai wannan sallah ba ta cika ba saboda haka yana da matsar amfani idan mutum yana karanta alkur'ani ko a sallah ko kuma a wajen sallah mutum ya dinga halarto da zuciyarsa ya dinga jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗanda suka karanta arabic literature akwai wani mutum da ake ce masa da laila shi majnuni laila wani mutum ne wanda ya so wata budurwar shi laila so mai tsananin gari. saboda haka sai ya zamanto cewa wannan san da yake mata mai tsanani ya sa koyaushe cikin shauki ne to wata rana sai ya ga karan laila karanta sai ya gan shi ya wuce da gudu ya bi karan nan da gudu bayan ya dawo sai wasu da suke sallah sai suka ce majinu da laila da za ka wuce ka tsallaka mana sallah ya ce gaskiya ban tsallaka maka sallah ba ta ce ai tabbas majinu da laila ka tsallaka mana sallah ya ce to in dai har kun ganni sanda na tsallaka maka sallah to ya kamata duk ku sake sallah ya ce saboda ni lokacin da na ga karen laila budurwata ba abin da nake gani wallahi sai shi duk a ku ne da na wuce kuma manzon ku ba to ku ya ake kuna gaban Allah kuka gani saboda haka tun da har kuka gani wannan ya nuna ba sallah kuke yi ba so yana daga cikin mushiloli yanzu ga mutum an yi sallah a gaban shi idan aka idan idan yana yin sallah wasu suna yin hira idan aka gama idan ya gama sallah duk hira da aka zai ya bada labaranta. koma ya gaba da ana gama yana gama sallan maki ne kwamen a ci gaba da tattaunawa ne to wancan yana nufin cewa bai samu ladan sallar ta cikakkiya ba saboda haka wanda yake jin tsoron Allah idan aka karanta alkur'ani da shi shi ne ake yi masa wa'azi da shi wa'azir bil ladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kai wa'azi da wannan qur'anin ga waɗanda suke jin tsoron ranar da za a tashe su zuwa ga ubangijinsu laisa lahum min a lokacin in dai ba Allah ba ba su da wani mazubuncin lamari wala shafi'un kuma ba su da wani wanda zai cece su saboda ba wanda yake yin ceto sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake iya yin ceto idan ban da shi ba wanda yake yin ceto sai wanda Allah ya yi wa izini wala yashfa'una illa liman ba. man zallazi yashfau indahu illa bi ba wanda zai yi ceto da haka duk wanda wai wani ya yaudare shi ya ce mai wai zai ceto shi ranar alkiyama to ya kamata ya shiga taitayensa waɗanda suke iya ceton ka ba a ceton mutum sai da shara'i biyu na ɗaya shi ne Allah ya yarda da kai na biyu Allah ya ba da izini a suratul najm Allah ya ka duka waɗannan sharuɗa wa kan min malakin fissa mawaki sai ce ne shafa'atuhum sai ce ne illa ba da an yi azana Allah sai Allah ya yi izini liman ya sha'u wayar ba to dole sai an samu sharuɗa guda biyu na ɗaya ya zamanto Allah ya ba wanda yake wanda zai yi ceton izini so duk wanda daga duniya ya ce wai shi ya lamunce ma zai cece ka wannan ya saba wa aya alkur'ani tunda Allah ya ce illa min ba'di an yi azana Allah har annabi sallallahu alaihi wasallam bai san hakikanin da wa, da wa, zai ce ta ba sai ranar alkiyama in ya je su jira a ƙarshen al'arshi sannan Allah zai ba shi izini so sai wanda Allah ya yi wa izini sannan kuma sai ya yarda da wanda za a ce ta waɗannan su ne guda biyu shi wanda zai yi ceto a ba shi izini shi kuma wanda za a cika ya zama Allah ya fi da shi Shi ne ma'anar illa min da an yi a zanen wawo sai bayan Allah ya ba da izini sannan kuma gawa liman ya sha'u ga wanda ya so wa yarda kuma wannan riba din da ka gane mahimmancinsa, sai Allah subhanahu wataala ya kawo maimaita ta a wata aya wala yashfa'una illa liman yartaba أتكلم سورة الأنبياء الله يكتشف على اللهم يتقون لا كانت مسأل القرآن اللي يدومون سجد ورم الله تي الله يكتشف ولا تدعوا بالذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتذودهم فتكون من الظالمين yawancin waɗanda suke bin annabawa a farkon aikowa wasu za ka ga cewa mutane ne waɗanda suke ba masu daraja a cikin al'umma ba mutane ne kawai na haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yawancin waɗanda suka fara bin talakawa ne da mutane marasa ƙarfi. irin su bilal irin su suhaib arrumi irin su salmanin farisi irin su habba saboda haka sai wasu daga cikin manyan ƙwarin shawa suka zo suka ce ya kore su saboda in yana tare da su su ba za su nishi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tunanin haka saboda kwaɗayin waɗancan manyan ƙwarin shawar su nishi sai Allah ya saukar da wannan ayar yace wala ta ladina yad'u yad'una rabbahum kada ka kori waɗanda suke kiran ubangijinsu bil ghadati wal ashi suke kiran ubangijinsu da safe da kuma yamma yuriduna wata suna yi dan Allah kawai shine ma'ana yuriduna wata mana suna neman yardar Allah ne kullum shine dalilin da yasa suke yin wannan kira ma alayka ne da sadidin shay ma alaika min hisabihim min shay hisabun su ba a wajen kai ka ba wanka Allah ne zai mutu hisabi shi ta matsayin su huwa alamu man ittaka shi ta wanda ya fi tsoron Allah wa ma min hisabika alaihim min shay kai ma hisabun ka baya kansu yana kan Allah fa da hun fatakuru min alkamin idan ka kore su za ka zama daga cikin waɗanda suka su A ba wai ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ta ragowar annabawa ma yawanci waɗanda suke bin su da ciyayyu ne da marasa ƙarfi a farkon zuwa Allah subhanahu wataala ya faɗa mana game da mutanen annabi Nuhu su ma haka suka ce masa an uminu laka wata ba'atar arzalun mm. yanzu kai Nuhu ya za a yi imani da kai alhalin kuma waɗanda ba suke bin ka arzanun ne makaskanta ne annabi ya ba su amsa ce in sabu illa ala rabbi law tashkurun a suratul hud kuma ni ba zan koro waɗanda suka imani ba innahum mulaqu rabbihim za su haɗu da ubangijinsu saboda haka galibi haka abin yake shi yasa lokacin da hiraqal babban basarake ya haɗu da abu sufiyan daga cikin tambayoyin da ya musa ya masa game da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce su waye suke bin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya suka ce waɗanda suke bin sa makaskanta ne talakawa ne sai ce waka a musu Ya ce kamar yadda ka gani dama yawanci haka waɗanda suke bin manzanni haka suke talakawa ne sai daga baya akan samu manyan wasu ma har mutu ba su ba Allah yana cewa suratul anam wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha galibin alƙaryatu kowace alƙarya ma za a ga yin iska mutanen banza a cikinta su ne amma manyan cikinta su ne manyan maza a cikinta ba ta yi imani lokacin da aka haifu a nan sassanar su abu jihar su umayya biyar khalaf su utuba su ne manya duk ba su imani ba yawancin an kashe su a yakin bada sai dai daga cikin ya'ya abin nan sai dai daga cikin abin nan ya'yansu ne aka samu wasu suka yi imani ina fatan mun gani saboda haka haka yake faruwa saboda haka kar ya zamanto don kaga wasu masu kuɗi ba sa ban Allah sai tunanin kai ba akan gaskiya kake ba yawancin waɗanda suke bin gaskiya talakawa ne da marasa ƙarfi sai Allah ya ce waka zalika fatanna وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك فتنا بعضكم ببعض كما يدك جاني haka muke fitinar tashi da tashi Allah madaukakin sarki zai iya sanya wasu su zama fitina a suratul suratul kuma Allah ya ce waje waj'alna ba'dakum li bai fitina. mun sanya wasu su zama fitina ga tashi akwai mutanen da Allah ya halicce su matsala ne a rayuwarka kuma haka za ka tsaya ba za ka canza asalin su matsala ne Allah ya halicce su a rayuwarka su ne sababin bakin cikinka su ne sababin damuwarka saboda haka ba za kuma ka iya canza ba shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa haka sai ce a tasbirun wannan irada ce kauniya kudura ce kauniya wacce Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ta ya kaddara ta tun tun tun tun tun azal tun kan a halarci duniya za ku yi haƙuri ko ku yi haƙuri ko kan ku yi haƙuri wa kana ka basira Allah ubangiji basir ne yana kallon duk abin da yake faruwa Allah maɗaukakin sarki basir ne yana ganin duk abin da yake zuwa ya dawo komai yana gani to shi ne anan nan gurin ma Allah ya ce wa kazalika na ba abahu mai ba kamar yadda ka gani sai muka fitini sashi da sashi su su kafiran nan za su dinga fitinuwa da za su dinga fitinuwa da waɗannan talakawa saboda ne saboda ne ya kuma za su daga cewa a ha'ula Allah Allahu alaihim min bayyana kai wayanzu zai yi a ce abin alheri ya zo amma wa iya waɗannan mutanen wai su ne za su gane alheri mu ba za mu gane ba kamar yadda Allah subhanahu ana yake cewa a suratul ahqaf wa qala alladhina kafaru ko lil ladina amanu sai ce ne law kana khairan ma sabaquna ilayhi suka ce kai shi fa wannan addini inda a ce alkhairi ne babu yadda za a ba ce wai wannan addini ya zama alkhairi kuma wai waɗannan ka waɗannan talakawa daga gajiyayyin wa a ce wai su za su riga mu ba zai yiwu ba kuma har yanzu irin waɗanda suke da wannan girman kan suna nan sai ya dinga ganin wasu ba su kai shi ilimi ba ba zai yi musu gane abin da shi bai gane ba wanda kuma ni'ima ce Allah yake yadda ya ga dama yanzu alhudahu da ya san abin da annabi suleiman bai sani ba annabi suleiman bai ga alhudahu da ba ya ce kai zan yanka alhudahu da in ya zo ko in mai azaba ko kuma ya zo min da hudu da ta sa gan shi ba hudu da ya zo ya ce da annabi suleiman to kai kana da abinka ni a hattu bi ma ram ni na ma san kai abin da baka sani ba suleiman suleiman yana mulkinsa da aljanu da mutane da tsuntsaye amma ana bauta wa rana mai sani ba sai da alhuda ya ba shi labari so kakka taɓa raina wani ka dinga ganin cewa wai wata falala daga Allah ba zai yi wayar ke ka ba in ba kai ba ko ka dinga tunanin cewa wai ga wani abu wanda in ba ku ba ba wanda zai gani ku taurari wannan kissar da kyau an ce a an ce a japan akwai wata wani kamfani da ake kera motoci saboda haka wani mai kuɗi sai ya ce yana so a kera mai mota ta gani ta faɗa wacce babu irinta a kera mai a kera mai mai gaske wacce babu irinta saboda haka sai aka sa injiniya sai aka sa injiniya sai ya zana mota saboda haka aka yi mota wacce babu irinta saboda haka sai mai kamfanin ya gayyato manyan mutane da wanda aka yi wa motar domin su zo su ga motar saboda haka da suka gani sai aka sai kowa ya ba amma inda aka samu matsala da aka zo fita da ita sai aka ga busan motar ya ɗara ƙofa da za a fita da ita saboda haka injiniya ya ji kunya ya aka yi lokacin da zai zana mota bai kula da garejin da za a kira ta ba shi ma mai kamfanin ya damu saboda haka sai mesin mai gini da refenti sai suka ce me zai hana mesin ya ce mesin ya ce me zai hana a tara kofar a fita da yake daga baya sai gyara kofar sai shi ne kamfanin ya ga bai ji daɗi ba baya kan a ɓata mai suturarsa da tsarin ƙofar shigowa kamfaninsa shi kuma bita mai da tanti sai ce shi kuma a kuga motar mana a fita da ita alaba shi idan an fita da ita sai gyaggyara inda ya mokaɗe a sa tanti shi kuma wanda aka yi wa motar sai ya nuna bai ji daɗi ba akwai wani mutum a gefe mai shara yana gefe sai ce na ji kuna ta tattaunawa a kan yadda za a fita da nan ni idan kun ba da dama ina da shawarar da zan ba ku suka yi kamar ba za su yadda su ba shi dama ba saboda haka sai dai aka ce to bari dai a ji abin da zai faɗa sai ce abin da nake gani shi ne tun da dai tazaran nan da ake bukata a fita da motar nan daga kofa ba mai yawa ba ne yace a ɗan rage iska tayan motar mana idan na fita sai a ƙara fita iska wala ma da suka yi ta mamaki yanzu ga ga ilimin injiniya da ilimin mai kamfanin kwata-kwata wannan bai zo musu a zuciya ba sai mai shara sai mai shara ta wani aka aka ɗan sace ta aka fita da ita da aka fita aka ƙara mata iska shi kenan to shi yasa tun da ni alhamdulillah ga shi majalisin yau ga sarki ga talba ga yan majalisa duka wato yana daga cikin kurakurai idan mutum shugaba ne ko jagora ne idan ya tashi neman shawara kawai kullum ya ce iya ɗan council ɗinsa su kawai zai nemi shawara a wajensu yana da kyau har gama gari da mutane ragowa su ma ka dinga jin ra'ayinsu amma in kace iya kawai ministoci ko kwamishinoni iya su ne to wallahi wani abu ma ba wanda zai gano a ci kaga da nan duk manyan kamfanin ba wanda hankalinsa ya zo cewa kawai ga ma abin da za a yi sauki a rage wa tayan mota iska ran mai kamfani ba zai ɓaci ba ran shi ma abin nan wanda aka kera wa mota ba zai fita shi ba saboda haka su nan gurin suna ganin cewa in dai imanin nan gaskiya ne in dai imanin nan alkhairi ne kare kamata a ce waɗannan kaskantattun mutanen ne za su ga su fahimta sai Allah ya ba su amsa ya ce Allah ku bi alama bi shakirin wai yanzu su ne za su gaya wa Allah abin da bai sani ba shi Allah an shi ne ya fi sanin waɗanda za su gode maka. shi ya fi sanin waɗanda za su karɓi musulunci ina fatan mun gane na wai na ta haka وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم ثم تاب من بعده وأصلها فأنه غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يكتشف وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا wasu daga cikin malamai sun ce wannan ayat ta sauka ne game da waɗanda suka aikata zunubai a nan sosai ce Allah yake cewa da nan sosai idan waɗanda suka aikata zunubai daga cikin waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka faƙul salamun alaikum ka yi musu sallama ka ce musu amincin Allah ya tabbata gare ku amincin Allah ya tabbata gare ku ka ce musu assalamu alaikum ka taba rabbukum ala nafsi rahma ka gaya musu cewa ubangiji fa ya wajabta wa kansa yin rahama ga waɗanda suka yi imani kamar yadda aka rawaito a hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah madaukakin sarki yana cewa inna rahmati Allah ya rubuta wani littafi wanda ya ajiye shi yana tare da shi akan al'arshi inda Allah ya daidaita akan al'arshi to da ta dace da kudurarsa da girmansa da faɗin mulkinsa to a daidai al'arshi akwai littafin da Allah ya rubuta ya ajiye wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna rahmati taglibu ghadab rahama ta tarin ya yi fushi na a wani hadisi a nan sosai da yake cewa Allah ya halicci rahama guda ɗaya sai sauko da guda ɗaya wacce wannan guda ɗayan da ita ne yake yi wa mutane rahama a duniya sannan da ita ne mu mutane a tsakanin muke rahama da ita ne dabbobi suke rahama wata dabbar in za ta taka ɗanta sai ta ɗage in ta ga za ta taka ɗanta zai wuce sai ta ɗage saboda ya wuce to duk da wannan suke yin rahama da wannan suke yin rahama akwai guda casa'in da tara da Allah ya ajiye ta ranar alkiyama ne rahama ne saboda haka shi yasa Allah ya ce ya musu bishara cewa Allah fa ya wajabta wa kansa rahama shi yasa nan sosai ne ce ba wanda zai ki ba wanda zai ki shiga aljanna ba wanda zai ki shiga aljanna sai ba wanda zai shiga wuta ya ki shiga aljanna sai in mutum ya yi saboda hanyoyin rahama Allah suna da yawa annahu man amila minkum su'an bi jahalati ka gaya musu ka ce duk wanda ya yi sako ya aikata sako bi jahalati ma'ana bi jahalati na nan gurin ma'ana saboda bai san waye Allah ba duk mutumin da yake aikata sako to bai gama sanin waye Allah ba so gwargwadon yadda ka san Allah gwargwadon yadda za ka nisanci saba masa gwargwadon yadda baka san Allah ba gwargwadon yadda za ka saba maka komai ilimin ka to inda ka saba Allah akwai wani jahilci da kai na Allah ko a lokacin ko kuma jahilci da koyaushe kamar yadda aka rawaito wani saurayi ya je wajen Ibrahim bin Adama ya ce masa yana so zai saba wa Allah sai Ibrahim bin Adama ya ce masa ban matsala zan baka dama ka saba wa Allah amma akwai shauɗa guda biyar wannan sharuɗan guda biyar kuka kalle su za ku ƙara gane cewa lallai duk wanda ya saba wa Allah bai gama sanin Allah ba sai ce to faɗa min sharaɗin farko ita sharaɗi na farko shine idan za ka saba wa Allah to ka fita daga duniyar da ya halitta sauran ya ce ah to yanzu ya zai yi ni yanzu akwai yadda mutum zai iya zuwa wani guri wanda ba Allah bane ya halitta shi sai to kai yanzu ba ka jin kunya ka saba wa Allah a gurin da ya halitta kamar ni yanzu a matsayin na bako a seven sister kawai ku gani na zo ina kakkare abubuwan wannan. nan ba za ku ji daɗi ba za ku kila ku ce kawai ya kamata mu koma Najeriya to haka ne fa kamar mu nan a duniyar Allah muke muke rayuwa kuma muke saba masa sai ce to shar'i ne ita shar'i na biyu idan za ka saba wa Allah to ka daina cin arzikinsa sai ce to yanzu akwai abin da mutum zai ci a duniyar nan wanda ba Allah ba ne ya halice shi sai ce to kai yanzu ba ka jin kunya kana saba wa Allah kuma kana cin arzikinsa sai ce sha'adi na uku idan za ka saba wa Allah to ka ɓoye inda ba zai ganka ya yanzu akwai gurin da mutum zai koyi Allah bai gan shi ba shi da ya san abin ma da yake cikin kirji sai ci to kai yanzu ba ka jin kunya ka saba wa Allah ido da ido ka saba wa Allah yana ganin kamar yanzu misali ba wanda a cikin mana zai soya wani abu mara kyau a gaban sarkin shi ko a gaban da shi na aiki ko a gaban wanshi. ko a gaban wani mutum wanda yake ganin daraja shi ba wanda zai so haka sai ce to sharaɗi na hudu ba ya ce sharaɗi na hudu idan ka saba wa Allah to rana kiyama idan da kawo ma takaddun ka na ayyuka ka ce ba kai ka aikata ba sai sauran ya fashe da kuka yana cewa ai akwai mala'iku wanda suke rubuta komai sai ce sharaɗi na biyar idan ka saba wa Allah ranar alkiyama idan aka zo za a tafi da kai wuta ka ce ba za ka ba kai aljanna za ka wanda zai iya wannan babu to kaga wannan idan ka kalla da kyau ka kalli waɗannan shar'a guda biyar yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa lallai rashin sanin hakikanin Allah da girmansa shine sababin da ya sa muke saba mai ina fatan mun gani sun mata ba min ba'adi ya saba wa Allah saboda bai san Allah yadda ya kamata ba sai ya zo ya tuba wa aslaha ya gyaru annahu wani Allah ne yawan gafara ne yawan rahama yana da kyau mu sani cewa abin da ake nufi da tuba shine kamar yadda alar ya faɗa shine a samu shauɗa guda uku na ɗaya shine mutum ya bar zunubin take na biyu ya yi nadama akan a abin da ya yi a lokacin baya na uku shi ne ya niyyar cewa ba zai sake koma zuwa ga wannan zai ba shi ma ba sai alayyi mai umri cikin abin da ya ragu na daga rayuwar shi amma in ya zama yana shishinawa akwai wani ya sake dawowa wannan ba sunan shi cikakken tubawa ko kazalika وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله يسي وكذلك كما جلي من بيان الدلا دلا كما يتكذني من بيان آيوين الدلا دلا تو muna yi ne wani tattabi na sabilul mujrimin muna yi ne domin a gane domin a gane hanyar bada da kuma hanyar da take gyararriya shi yasa za ka ga Allah subhanahu wataala a gurare da yawa a cikin alkur'ani idan ya bayani game da azaba sai kuma ya yi bayani game da rahama idan ya bayani game da halin mutanen kirki sai ya yi bayani game da mutanen banza ka kaga a cikin kisa annabi Musa Allah subhanahu ta'ala haka ya kawo ya kawo bayanin irin yadda ya yi musu ni'ima da kuma yadda ya hallakar da mutanen fir'auna har a gurare da yawa Allah subhanahu ta'ala yi shi yasa ake kiran Qur'ani al-Masani saboda saboda yana biyan tawa ya kawo rahama ya kawo azaba ya kawo hanyar waɗanda suka imani ya kawo hanyar waɗanda suka gurgunce suka ba hanyar da take ba ta daidai ba saboda ka gane daidai inna alaina busabila ma shakiran wa in ma kafura wa alaina wannan dai Allah ya ce ni قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ذللت إذا وما أنا من المهتدين. الله قل ka gaya wa kafiran nan kul inni nuhitu ka ce musu inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah ni fa an hana ni na bautawa wanda kuke bautawa ba Allah ba idan aka ce wanda ba Allah ba abinda ake nufi shine ba wai sai iya gunki ba duk wata ibada wacce iya Allah ake yi wa idan ka karkatar da ita zuwa ga wani to ka bauta haka akwai ibadoci wanda Allah maɗaukacin sarki kawai ake yi wa daga ciki shine akwai yin sujjada Allah kawai ake yi wa yana daga ciki shine akwai neman taimako yanzu abin zai faɗi taimakon ka ambaci sunan Allah sai ka ambaci sunan wani to ka bauta masa saboda annabi sallallahu alaihi wa ya ce wa idza ta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nemi taimako ga Allah a wajen Allah idan ya zamanto kana neman kari wani sharri ya same ka sai ka kira sunan wani gunki ko wani mutum ji wannan shirka ce saboda iya Allah kawai ake neman tsari a wajen shi kul a'udhu bi rabbin nas kul a'udhu bi rabbil falaq a wajen shi kadai ake neman sani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake da Abdullahi dan Abbas wa idza ta'atta fasta'iz billah in za ka nemi tsari to ka nemi tsari a wajen Allah ka nemi tsari a wajen Allah subhanahu ta'ala duk wani wanda ya halatta maka abinda Allah ya haramta to a nan gurin shi ma ka bauta masa in shi saboda haka shi yasa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar wacce take a cikin suratul ah, lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar wacce take a cikin suratul tauba ittakazu ahbarahum wa rukbanahum arbaban min dunillah sun riƙi allolinsu sun riƙi afuwan ita ka a sun riƙi malamansu sun riƙi malamansu su yahudawa kenan wani gubanahun su kuma nasara sun riƙi masu bauta daga cikinsu sun riƙe su a matsayin alloli ba Allah ba sai Ali bin mu ya ce da Allah sassan ai mu ba ma bauta musu mu ba ma bauta musu ai sai ya ce ba ta halatta muku abin da Allah ya haramta ya ce eh, ba ta haramta muku abin da Allah ya halatta ya ce eh, ita fa ka kirka ibadatu ta wannan ita ce ibada saboda aka ita bauta ga Allah subhanahu ta'ala kawai ake yi taimakon da wani zai iya yi Allah ma zai iya yi wanda ya halarta ka nema a wajen bawa dan roƙo min nan dan taimaka min dora kayan nan kaga wannan duka a wajen Allah subhanahu ta'ala? ana iya neman shi ana kuma iya neman shi a wajen bawa amma neman rahama ko mutumin da ya mutu ka nemi wani abu a wajen shi wannan duk shirka ce kuma duk yana daga cikin kiran wanda ba Allah ba shi yasa ya ce tabiwa awa wawa ni ba ba zan bisan zuciya ku ba don ku kuna bautawa gumaka kuna kiran wanda ba Allah ba ku ce in zo muni ba ba kamar da Allah ya ce wa dulau hinu fahimci minun sun so ka ɗan sassauta wajen kira ga Allah tsantsa kuma ya ɗan sassauta Allah ya ce ka ce musu barar tu in dai haka tuna ɓata, wa ma min al-mota kuma ni na fita daga cikin waɗanda suke shirya ni kuma bai kamata in fita ba inda Allah ya umarce ni in zama farkon wanda za su mika wuya gare shi kaɗai na'am قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين Allah ya ce ka ce musu kul inni ala bayyinatin min ni fa ina kan ilimi nagartacce daga ubangiji na to wani abin da nake yi ba wai da molanka nake yi ba ina kan wani ilimi ne daga ubangiji na kuma akan hujja ne. wannan kuma haka ake so duk wanda zai aikata addini kada ya zamanto cewa yana bin makafi kar ya zamanto cewa yana bai san me yake yi ba yana da kyau ya zama yana da wuce. shi yasa Allah ya gaya wa Annabi sallallahu da mutane suke kiran ka gabata ya gaya musu wannan addini ne da nake fa ina da hujja shine kun inni ala tin ya rabbi wa kadzabtu bihi duk da dai ku kun ta abin da na faɗa amma fa ma indi ma tastajilu ne ni abin da kuke nema na azaba a kawo muku cewa in wannan abin da na faɗa gaskiya ne azaba ta zo muku ta ku sani ni ma in ji ma ta tsajiru da ni duk abin da kuke nema a gaggauto muku da shi ba ba a hannuna ba a hannuna yake ba ina hukumu illa lillah hukunci gaba ɗaya a wajen Allah ya kusul haka Allah madaukakin sarki da abin da yake faɗa gaskiya ne ko huwa khairul fasilin kuma Allah madaukakin sarki shine fi kowa iya hukunci duk wani wanda yake hukunci a duniya to a bayan Allah yake karanta a ƙarshe قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل لو أن عندي كتمس إن أتي أودينا ما تستعجلون به أولا هي يمن يسومكم to na kuzi al'amuru bai yi wa bai na kuma tintini wa an gama labari tintini da an gama labari kaga shi annabi nu da yake mutanen mutanensa sun dame shi ba za su yi masa ba kawai addu'a ya yi yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da ya innaka in tazarhum yudillu ibadaka ya Allah takka kowa tikka annabawa da su halakar da su duka innaka in tazarhum yudillu ibadaka dan ga wasu ma su badar da bayin kan kuma wala yalidu illa fajran kafara in sun tashi wa ma yi iska za ta ba. saboda haka kawai Allah ka halakar da su kuma Allah ya amsa ya halakar da su saboda haka shi yasa Allah bai bar abun a hannun annabawa ba a hannunsa yake shi yake yin abin da ya ga dama shi yasa ku annabi da mutanen da suka ce a ji ita na da ta a cika na an Fati na bi ma ta iduna in kunta min as-sadiqin wanda suka yi hudu so kake yi abinda muke bautawa eh, abinda muke bautawa mu bar shi mu zo mu bauta abinda kake so ka je hudu kawai da abinda ka gana ma ma ka zo da shi na azaba sai ce na wani mu inda ba ka a wajen Allah ya kyau kuma a turkumi yaki na kawai shi ne isar da sako amma fa walakin ni a kauman ta tajhalun gaskiya ina ganin kuma ba za abin da kuke yi ba to ne a nan gurin Allah ya ce da Allah sassar da gaya mutane law anna indi ma na biyu. inda a ce ina da abin da kuke neman a gaggauto muku to la an amru bayni wa bainakum tantini ma da labarin ya canza amma fa wallahu a'lamu bizzalimin duk da haka ba Allah ya san azzalimai ko in ma kuna ganin ko Allah bai san ku ba ni dai abun ba na amma shi Allah da makwakwada kowa take hannunsa ya san hannun Allah ya ba mu dacewa na san akwai a ƙarin bayanai da shakka za ta yi kuma kila sarki zai dan tofa albarkaci kamar yadda na faɗa a farko yau majalisar namu muna tare da sarakunan yau sarakunan hausa na turawa suna tare da ma'aji ga talba ga sinin gawari ga waziri duk ga suna zaune to na san kila yadda ne mala abdurrazza ɗaya bayan ya gama jawabin san akwai wanda zai ba dama za je mu takaita a nan kuma akwai lokaci za mu ɗan amsa abin da ya sauwaka na daga tambayoyi insha Allah gobe za mu tashi daga aya ta 59 shi. جزا الله خيرا بارك الله فيكم الله تكرم لنا خير اللهم اجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه وكثيرا برحمتك في عبادك الصالحين أما يا سيدي وين لا سجي كما سوي أي أكون وانا أبدا مكجي نفر الأمبا سبحانه وتعالى ما لن يأي مدنا يا فدي astagfirullah eh, eh abincin nan ko dan dakata kaɗan da Allah ta yi abinci biyar yau dan dakata za mu ba ku minti bakwai a ƙarshe eh, muna da son to na farko ne malam ya yi magana kan cewa duk wanda ya samu kanshi a kan zai fi shawo Allah to bai san Allah ba bai san girman Allah ba shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama a cikin bayan Allah wanda suka fi tsoron Allah a cikin bayan Allah su ne ulama ulama da shi ne masu ilimi masu sanin Allah saboda ya mana ya buga mana misalai da yawa in mutum ya samu kanshi wani jarabta na samu Allah wala bai san Allah ba ko bai san hukumar Allah bai san kamun Allah ba saboda Allah subhanahu wataala kamar da bana ya faɗi mana Allah subhanahu wataala yake nuna mana cewa wasi a kulli shay rahmatan wa ilma Rama Allah ya riga ya daidai mu duka to tun da Allah ya Allah subhanahu wataala kai da kanka cikin rayuwar da kake kira cikin rama Allah to me zai kawo ka saba ma Allah shi yasa sabo ga Allah wani babban jahilci ne ba wai rashin ba wai iya ba wai sani ba ne kamar mutum ya nuna sakama shi ya matsayin shi ba ne yi duk abin da ya dama ta su yi abin da su dama sun koma ga Allah akwai jabbariyi masu girman kai da adawa samu adawa samudawa suna nuna kacewa ma wa ma su karfi to a duka ba wani musulmi ya fi su karfi Allah ya kawo iska ya share su wasu kuma Allah ya kawo tsawa kuma ya share su don ba su san Allah ba an musu wa'azi ba su ji ba sai sa abinda muke abinda Qur'ani ke faɗi mana hujja ne akan mu kuma hujja ne kuma akan Qur'ani ya kama mutum saboda in mutum ya ji ya Qur'ani zai zama hujja kamar lalle wannan na shaida na ji kuma ya bi alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna وكنا ما نزل الله من شيء mai ba da bishara ko mai gargaɗi bai zo muku ba ta su ce kalu bala karja a nan da biyu shakka babu tabbas mai gargaɗi ya zo mana fakar zarna da muka karyata wa kunna ma na zira zahu mai shayi muka ce allah ma bai tsarkar da komai ba saboda suna cikin bata jahilci da kuma ittibawu da hawa son bin bin son zuciya abinda zuciya ke so mutum ya bi to yana kai shi ga alaka Allah ya kiyaye da kuma cikin tafsirin malam Allah subhanahu wataala ya nuna kan gaibu sanin gaibu sai Allah Hausawa maganar su kenan sanin gaibu sai Allah annabi Allah ya ce walau kuntu a'lamu al-ghaibu la la la la la la la inda mutum ya san rarrabin mutu da sallar da zai yau da ya nasu sosai da ya nasu an tambaye alƙamatu bin zai aka ce yau na ce kamar zuwa an jima za ka bar duniya wani irin sallah zai yi ya ce wallahi sannan da ka saba shi zai ba ka karawa saboda su sun fahimci su tsada ya ce zai kara ba abin da zai kara bai kara komai saboda sallar da yake yin ba shi ne a kikanin sallar da ya kai ruwa na ƙarshe amma wani lokaci kuma da la'asar musamman mutane kamar da ba da misali wasu akan cewa eh, wa'azin ma ba wai suna ji ne musu amfani ba a'a suna ji ne kawai saboda ya zama musu al'ada ƙwar'anin nan suna karantawa ne kawai ya zama musu hobby ya zama musu kawai abin karantawa amma ba wai ƙwar'ani yana gyara musu rayuwa ba ne da kun qur'ani bai gyara maka rayuwa ba qur'ani zai shaida kan ka na lahira ka karanta ni baka da aiki da ni ba shi yasa ba ba abin da mutum zai takama da shi a rayuwarsa kamar qur'ani wallahi ƙur'ani da ake gani nan mu'jiza ne aljanu ma su ce ma inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bi da zai wata qur'ani mun ji qur'ani yana shiyarwa anya mabirici isa kun imani da wannan qur'ani to na zama mutane da Allah ya fifita mu Allah ya karrama mu wadda kan karrama ya adam shi sa Allah ta mu ji ya aiki Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu iko bi gaskiya Allah nuna mana bata bata ne ba mu iko bi canta da ita Allah subhanahu wa ta'ala ka saka mana rayuwa mu fitina musiba talauci ciwo Allah kiyaye mu Allah kare mu wani akwai dan tambayoyi da za yi to waziri ya ga waziri zai tambaya a tuturi za a daza misalin kudi nawa ya kama lalle kusan duk sati yana canzawa amma ka bari idan muka duba na yau in an tura na yau duk juma'a ke turawa to za mu tsananta kai na san kila za ku zo tafsirin gobe insha Allah ta'ala za mu duba maka na yau duk sati canza In insha Allah za mu tsananta kai amma kuma akwai ɗaya ko da yake da man kiri a bayani a kan a takaice India account pounds to me. Okay, one, one thousand pounds, twenty-five pounds, uh, twenty-five pounds that is really In one thousand pounds, catch me twenty-five pounds out of one thousand pounds. She Since I have on how much you have. She means the kind like a Okay, there's one thousand twenty-five. In the one thousand pounds. With the less than one thousand by the cracket. Ko nine hundred and ninety, my brother, by the cracket. Say, yes, the one thousand, secretary, twenty-five pounds. Allah ta mu dace eh insha Allah ko mutum kuma yana da business ne kuma zai zama sai ya kiyasi ya cire kawai a wucewar na'am me bambancin neman taimako wurin mutum eh. da neman taimako wurin Allah zai bambancin alhamdulillah ga wani tambaya mai muhimmanci ah, ina zuwa kada mu shiga hakkin masu raba abinci abin da mu ba da minti uku ba mu ok ku ya hakuri saboda ana kuma minti uku kuma eh, ana tambaya menene bambancin neman taimako wani mutum da neman taimako wurin Allah Allah malami ya fasara mana cikin tafsirin da amma bari ya kare bayani to wannan na farko iri biyu ne idan muka koma wajen taimakon da ba wanda yake yi sai Allah to shi wannan haramun ne kalima a wajen wani kamar yanzu yadda muka ba da misali abin ka zai faɗi sai ka kira sunan wani wannan haramun ne shi ne anan sassanin ya hana Abdullahi dan Abbas ce masa a hadisi ga shi na cikin harba wani hadisi wani wa an tafasta in billa. in za ka nemi taimako to ka nemi taimako a wajen Allah a suratul araf kuma Allah yake innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum wadanda kuke kira fa ba Allah wato bayi ne su ma irin na biyu neman taimako wanda ya halatta ka nema a wajen mutum kamar ba ka da kuɗi ka nemi wani ya taimaka ma to shi kuma wannan abin da ya fi kakka nema a wajen ɗan adam ba haramun ba ne shi ma ka nema a wajen Allah saboda yana daga cikin kammaluwar tauhidi ya zama ba ka neman wani taimako a wajen wani annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da ya yi alkawari da su cewa kar su roƙi kowa komai saboda kamar yadda aka rawaito ɗaya daga cikinsu bulalarsa inda za ta faɗi ƙasa to ba zai ce a miƙo komai ba yana kan abin hawa sai zai sauko ya ɗauka saboda mutane galibi wanda yake neman taimako a wajen su yana samun nafasu kamar yadda wani da yake cewa Allahu ya dabu in tarabta su'alahu wa kullu adama hina yus'alu yaqum Allah yana fushi idan ya zamanto cewa baka roƙon shi kuma dan adam yana fushi in kana roƙonsa wani kuma yana cewa walau su'ilan nasu turaba la aushau idza qila hatu an yamilu wa yamnu inda za a ce da mutane ya fito wani ka ce mai ko ƙasa ya ya fito ya baka wani ba zai baka so kamara ce rashin roƙon kowa komai amma ba haramun ba ne amma duk abin da ba wanda zai iya sai Allah to haramun ne in ka roƙi wani Allah ya ba mu da karin bayani akan maganar malam akwai bawan Allah da shi ma tawakkali shi ya kai ruwa ya shiga wani alin yasu gida ba abinci ga maman shi kuma ba ta da lafiya yadda zai ya shiga kasuwa bai samu bai kuɗi ba sai ya tuna Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roke ni zan karba muku ce masallaci yana gira yana jira mai bude masallaci ya zo sallah su ba mai bude masallaci ya zo ya shiga masallaci ya raka'a biyu ya ringa roƙon Allah yana awaye yana yi ma Allah kirari shi ke na bayan gama sallah sai wani ya observe ya ga kamar da wani yana da matsala ya kawo kudi ya bashi bayan ya bashi kudi mutum ga sai su zo da shako ya yi su jada ya gobe ma Allah sai mai shi ya ce to yanzu barin baka lamba na in case wani abu zai ta ka rika duk kontaktin ka ba na so ma in fahimci kai wani saboda gobe kuma na shiga wannan matsayin kuma zan koma ga Allah ne ba zan zo wurin ka ba zan koma ga Allah ba zan zo wurin ka ba shi sa wannan wannan ya kai kokoruwa a kan wannan tawakkali ga Allah saboda wani lokaci ina kan shi ta shi ya kuma zo ya kuma yi wannan rake ya zo ba ya fara yake ya zo kana kan wannan mutum ya ce wallahi ka rika kwanta ki ta bana so mai mutum cikin wani na shiga wani hali kuma na zo musamman na koma da Allah sai sa Allah ta mu dace Allah ya taimaka mu ba Allah masu sa abin da su zo su sa abin da ya kai eh ah, Amin, amina. Kafin zuwa kuma a yi sanarwa gobe a Assalamu alaikum Malam Jamilu Dr. Malam Dr. Jamilu Zarewa mun gode kwarai da wannan bayanin alhamdulillah rabbil alamin. Allah karba mu da Allah samu gabe zama gobe akwai cikakken bayani a cikin suratul an'am ne jama'a ka zo da sauri gobe bayanin da ke gaba za ka ji daɗin shi kwarai ke sa aiko goriyar zuwa gobe da sauri sha Allah malam zai fara gobe da sauri to Allah ta mu gaji Allah shi ka shi mu to akwai da ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا عليك توكلنا انك علمنا واليك المصير ربنا هم لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا تقينا اماما